نعم <clears throat> أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى أسأل وبأسمائه وصفاته أتوسل أن يكتب لي أجرين في كل ما ألقت علي وأن يرزقني فهما في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وقولا وعملا يؤدي به أننا حقه ويوجب لنا نافلة مزيده إنه سميع مجيب وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة أهيكم بتهية الإسلامية الكريمة الفضيلة تهية من عند الله مباركة طيبة تهية أهل الجنة وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu a cikin wannan littafi mai albarka littafin umdatul ahkam min kalami khairul anam sallallahu alaihi wa sallam wanda idan mai sauraro bai manta ba muna karatu karkashin littafin hukunce hukuncen auratayya wanda a karkashin wannan littafi mai albarka muna karatu ne a karkashin hadisin ummu habiba yar abi sufyan yarda Allah su kara tabbata a gare su gaba daya wanda hadisi ne mai tsayi kuma mun yi bayani game da abin da wannan hadisi yake kunshe da shi cewa kai tsaye wannan hadisi ya bayyana haramcin auren ɗan uwa guda biyu ma'ana ka auriya tare da auren ƙari ƙanwa a same ka kana auren ya kuma a lokaci ɗaya kana auren ƙanwa. wata harimu kayan rabiba kuma kai tsaye wannan hadisi ya bayyana mana haramcin auren agula cewa ba za ka auri 'yar matarka ba wacce ta tashi karkashin kulawarka ba wanda mun yi bayani game da wannan hadisi da yadda malamai suka fasara hadisin da matafiyar malamai dangane da wannan hadisin cewa mafi girma abin da wannan hadisi na ummu habiba yake karantar da mu 'yar abi sufyan shine kai tsaye shari'a ta haramta auren uktu zauja ma'ana 'yar uwan matakka. cewa babu sababi ko sanadi da zai sa ka aure ‘yar uwan matarka, ma'ana wacce take ya ko kanwar matarka kuna tare da ‘yar uwarta, da ranta ga ta kana tare da ‘yar uwarta, sai kuma ka yi yunkurin auren ‘yar uwarta, shari'a ta haramta, ma'ana wa an ta jima'u bainal uktaini kenan illa ma qad salafa Allah ya ce ku hada tsakanin ‘yan uwa guda biyu haramun ne, sai dai abin da kuka riga kuka gabatar a zamanin jahiliya Da wannan shari'a ta muku afuwa ta muku rangwame dangane da wannan cewa irin wannan auratayya baya halasta idan ko da an daura aure ne wanda yake bai dauri ba tunda shari'a bata so a daura ba na'am Mare ce abu na biyu tahrimu nikahin rabiba wannan hadisin kai tsaye ya haramta ma'ana ya nuna haramcin auren agula wa hiya bintu zawjati da dakhala biha ita ce ‘yar matar da ka riga ka tare da ita, mana matar da ka riga ka tare da ita kuka sadi saduwa ta auratayya, to daga wannan lokacin ‘yarta kuma ta haramta a gare ka. Amma malamai suka ce matukar baka sadu da uwarta ba, to kana da zabi idan ka ga ‘yar idan ‘yar ce tafi kwanta maka, sai ka ce to kai fa wannan auren da kai da ita ka fasa yanzu da ‘yar kake so sai a yi fasakin auren ma'ana a lalata auren sai ka aure ‘yar matukar baka sadu da uwarta ba. muka yi bayani cewa ita ‘yar ɗaura aurenta ke haramta maka uwarta daga zara an ɗaura aure da ‘ya kuma to uwa ta haramta a gare ka saboda wannan ɗaura auren shi ke mai da uwar ta zama sirikakka wannan lokacin daga lokacin da aka ce ga yarinya an ɗaura maka aure da ita to ko da baka yi saduwa ta auratayya da ita ba uwarta ta zama sirikakka da haka wannan lokaci ya haramta ka aure uwarta ko da baku sadu da ita ba ita ko uwa ko da an ɗaura aure in dai ba a yi saduwa ta auratayya ba to akan iya lalata wannan auren a ainihin wato aure'ar wannan ba matsala ba ne a shari'a shari'a ta ba da dama dangane da wannan matukar ba a yi saduwa ta auratayya ba da ainihin wato uwar na'am abu na gaba wannan hadisi ya bayyana tahrimu bintil akhi min ar ma'ana auren yar dan uwanka ta hanyar shayarwa ma'ana wanda kuka sha nono ɗaya da shi ma'ana wanda kuka sha nono ɗaya da shi mace ɗaya ce ta shayar da ku ta fuska shayarwa ko da a ce wannan matar ba uwar ku ɗaya ce misali sai aka ce saboda rashin uwa da kai ko kuma saboda rashin uwa da yayi ko kuma a iyayen ba su da lafiya sai wata mace guda ɗaya ta shayar da ku to daga wannan lokacin haramun ne ku auri junanku ku idan ita mace ce haramun ne ta aure ka haramun ne ka aure ta sannan haramun ne ainihin wato ma'ana ba za dai ka aure yarka ba ko ɗan ko kuma yar ba za ka aure yar ɗan uwanka ba na shayarwa ba shine bintul akhi min raba'a ma'ana yar ɗan uwanka ta shayarwa domin ita ma ta zama yarka ta hanyar shayarwa domin an shayar da kai da ubanta kun sha nono guda ɗaya dan haka kai ma ka zama ubanta uba kuma zai auren yaya shari'a wannan haramun ne dan haka sai malam malam yace yuharrimu min raba'a ma'ana yana haramtuwa ta hanyar shayarwa ma yuharrimu minan nasab irin abin da ke haramtuwa ta hanyar nasaba cewa dukkanin abin da nasaba take haramtawa na auratayya to arraba'a shayarwa ma tana haramtawa matukar aka ce wannan abin ai nasaba ce ta hana auratayyar ku to shayarwa ma za ta iya hana wannan auratayyar dan haka ba za ka aure yar dan uwanka na shayarwa ba kamar yadda ba za ka aure ainihin wato yar dan uwanka ba wadda kuke uwa daya uba daya ko kuma kuke uba daya ko kuke uwa daya kamar yadda ba za ka aure ta ba kamar yadda ba za ta aure ta ba ko ka aure yarsa ko ya ko shi ya ko shi ya aure kamar yadda ba za ka aure yarsa ba tunda yarka ce to haka ma matukar kun sha nono daya da mutum yarsa ta haramta a gare ka domin dan uwanka ne na shayarwa yarsa kuma ta zama yarka kenan a shar'anci wannan kenan na'am wanda wannan shine takaitaccen bayani da wannan hadisi na ummu habiba yayi game da abin da ya shafa haramcin auren ɗan uwa guda biyu ma'ana auren ya da kanwa a ce kana tare da ya sai kuma ka ga kanwarta ka ce za ka aura ko kuma kana tare da kanwa ka ce za ka aure yayarta wannan shari'a ta kora irin wannan auratayyar bugu da ƙari ma shari'a ta haramta auren ainihin wato arrabira ita ce agola ma'ana agolar agolarka ma'ana yar matakka matukar matakka ta tare kun yi saduwa ta auratayya to yarta ta haramta a gare ka na'am wanda mun karanta wannan hadisin Imam al-Bukhari ya kawo hadisin mu dan tarjama hadisin kafin mu tashi ko ko mu je na'am na'am malam ce an ummu binta an ummu habiba ta binti abi sufyan ya zo daga ummu habiba ir abi sufyan yadda Allah ya tsara tabbata gare su gaba daya annaha qalat cewa lallai ita ummu habiba ta ce ya rasulullah ta ce ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam yace in ki ukhti ibnata abi sufyan yace wa annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa ya auri yar uwarta 'yar abi sufyan ma'ana wacce suke uba ɗaya uwa ɗaya 'yar abi sufyan sai ummu habiba ta ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa ya aure ta fa qala sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce awatu hibbina dalik shin kina son hakan in aure 'yar uwarki fa qultu na'am sai ummu habiba ta ce eh ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ka aure 'yar uwata lastu laka bi mukhliya sai da cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ni ban kasance mai ɗayantuwa da kai ba ma'ana na san ba da ni kaɗai za ka zauna ba akwai dangunan matan da za su ƙaru ma'ana za ka aure su don haka wa a habbu man sharaka ne fi khairin ukti ta ce wa annabi sallallahu alaihi wa sallam mafi soyuwar wacce nake so ta yi tarayya da ni a cikin wannan alkhairi na auratayyarka ita ce 'yar uwata ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Da haka faƙalar nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna dalika la yahillu ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lallai wannan auratayyar baya halatta a gare ni domin shari'a ba ta ba da damar a aure ƴan uwa guda biyu ba qalat sai ummu habiba ta ce sai ummu habiba ta ce fa inna nuhaddithu annaka turidu an tankiha binta abi salama ai an ba mu labari an zantar da mu cewa kai kana son auren ‘yar abi salama ƙwala sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tambaye ta bintu ummi salama kina nufin ‘yar ummi salama qultu na'am sai ummu habiba tace in eh, ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa qala sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yace innaha law lam takur rabibati fi hijri ma hallat li ta cewa annabi sallallahu alaihi sallam ko da a ce bata zamanto agolata ba wacce ta tashi a cikin ɗaki na ba to bata halatta a gare ni ba inna hali ibnatu akhi min arba'a cewa ita yar dan uwana ce ta hanyar shayarwa arba'at ne wa aba salama huwaiba talaslamiya cewa suwaiba talaslamiya ita ta shayar da ni da mahaifinta da ake cewa aba salama da haka ita 'ya ta ce ta hanyar shayarwa wanda Suwaiba maulatin ne Abi Lahab baiwa ce ga Abi Lahab fala ta'ridna alayya banati kunna wala akhwati kunna annabi sallallahu alaihi wa sallam yace akul ku daina bujiro min da auren 'ya'yanku ko kuma ƴan uwanku qala urwa urwa yace wa suwaibatun ita suwaiba maulatun ne abi lahabin baiwa ce ga abi lahabin kana abu lahabin a taɓaha abu lahabin shine ya 'yantar da suwaiba fa arda'atin nabi sallallahu alaihi wa sallam sai ta sha da annabi sallallahu alaihi wa sallam falamma mata abu a yayin da abu ya mutu uriyahu babu ahlihi bi sharri hibatin sai aka nuna wa wasu 'yan uwansa makomar ma'ana halin da ya shiga ciki makomarsa ma'ana halin da ya shiga ciki fa qala lahu sai aka ce da shi ma za laqita wai me ka hangani qala lahu abu lahab sai abu lahab ya ce da shi lam alqa ba'dakum khairan ni ban hangi wani alkhairi na ba a bayan ku ghaira anni suqitu fi hadhihi sai dai kawai ni an shayar da ni a cikin wannan guri ma'ana a wannan guri garin makka bi a taqati uwaiba sannan na kuma yantar da baiwa da ake cewa uwaiba wacce ta shayar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai muka fasara lafazin alhaiba bi kasril ha ma'ana da yiwa ha'ul kisra alhiba malam ya ce alhala muka yi bayani cewa malam ya kawo jimlar alhiba ne ba don komi ba domin ya yi fasara ga wanda bai fahimce ta ba a cikin hadisin sai ce lafazin alhiba yana nufin wani hali da mutum ka iya fadawa shine a baya ce falamma mata abu labin uriyahu babu ahlihi bi sharri hibatin ma'ana alhiba alhala wanda imamul bukhari ya kawo wannan hadisin a cikin littafin sa ingantacce kan lambar hadisi bukhari hadisi mai lamba 5,101 ya maimaita shida. ya kawo kan lambar hadisi bakwai. muslim ya kawo kan lambar hadisi muslim mai lamba hadisi tara cin littafinsa sahihu muslim na imamu muslim annai sabur wanda namu shiga hadisi na gaba insha Allah shine hadisi mai lamba uku da da ashirin biyu. a cikin wannan littafi mai albarka umdatul ahkam min kalami khairul anam karkashin babin auratayya wanda hadisi ne wanda ya zo daga babban sahabi na annabi sallallahu alaihi wa sallam da ake wa laqabi da abi huraira malam yace mawallafin littafi yace wa an abi huraira radiyallahu wa an abi huraira qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam la yajma'u ar-rajulu bayna al-mar'ati wa ammatiha ولا بين المرأة وخالتها وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع أو لا يجمع لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها نعم ولا ولا حديث يا zo daga النبي صلى الله عليه وسلم da ake kira abi huraira wanda mun yi bayani cewa wannan suna nasa lakabi ne wanda ya samu daga wurin annabi sallallahu alaihi wasallam da ake kiransa da abi huraira cewa malamai sun samu sabani game da sunan wannan sahabi fiye da maganganun malamai arba'in kamar yadda ibn hajar al-asqalani ya kawo a cikin littafinsa al-isaba fi tamyiz sahaba cewa wannan sahabi ya zo ne a ƙarshen rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam to amma sallallahu alaihi wa sallam dab da wafatinsa shekaru biyu kafin wafatinsa wannan sahabi ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo garin madina da ya zo annabi sallallahu alaihi sallam ya ce wane ne yake zai shimfida zaninsa domin in roƙa masa hikima in roƙa masa albarka a wurin allah maɗaukakin sarki nan da nan sai abin huraira ya kwance kwarjallansa ya kwance zaninsa sai ya shimfiɗa a gaban annabi sallallahu alaihi sallam sai annabi sallallahu alaihi sallam ya masa addu'a ta hikima ta albarka sai abu huraira ya dunkule sai ya danna wannan mayafi ko ya rungume a kirjinsa sai da ta kasance kaf cikin sabon annabi sallallahu alaihi wa sallam babu wanda ya kai wannan sahabi mai albarka yawan riwayar hadisi daga wurin annabi sallallahu alaihi wa sallam domin yana da kimanin hadisai dubu biyar da yan kai wanda ya kuma matar annabi sallallahu alaihi wasallam na Aisha domin ita tana da hadisai 2210 waɗanda ta rawaita daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana kiransa da Abi Huraira ana kiransa da Abu Huraira ana kiransa da Aba Huraira ma'ana baban mage kenan ya samu wannan laƙabi ne daga wurin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda yawan mu'amala da wasanni da yake yi da mage shine annabi sallallahu alaihi sallam ya sanya masa aba huraira ko abi huraira ko abu huraira da haka malamai suka ce laƙabi matuƙar ba wani mummunan suna bane a cikinsa ko suna na ta'addanci ba ko suna na zagi ba matuƙar laƙabi idan mutum ba wai ya kyamaci laƙabin ba cewa ba laifi ba ne don an yi wa mutum laƙabi ba a shari'a matuƙar babu wani abu muni a cikin laƙabin matuƙar babu wani zagi a cikin laƙabin cewa wannan ba laifi bane. sai aka samu kuma lakabin ya koya ainihin sunan wannan sahabi shi sa ƴan shi'a suke cewa ai ma ba a san ba san daga inda ya zo ba tunda ma ba a san sunansa ba suka ce majruni ne dan suna tugumar ba Huraira cewa ai yana yawan ƙari yana yawan ƙarya a cikin hadisi cewa idan ya ji magana daga wurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ƙara sai ya yi ziyada a ciki suka ce shi sa ma ba a san daga inda ya zo ba kuma shi sa ma ba a san sunansa ba na'am wanda wannan ɗabi'a ce irin tasu ta muzanta dukkanin wani sahabi na annabi sallallahu alaihi wasallam sai irin sahabin da suka gaya musu sai irin sahabin da shi kadai ya kwanta musu a rai shi kadai da suke ɗabbakawa suke ƙoƙarin wasawa waɗannan sahabbai kuma sai riga sun gabata Allah madaukakin sarki kuma ya musu kirari a ayoyi daban-daban annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya bayyana cewa da mu zai ciyar da kwatankwacin dutsen da na zinari to ba zai kai kwatankwacin ainihin wato na dan sahabi ba da zai yi kyautar rabin dabino ba cewa da za ka ɗauko dutsen uhu na zinari sai ka yi sadaka da shi to ladanka ba zai kai ladan sahabin da ya yi sadaka ba da rabin dabino ba ya bayar saboda Allah saboda su mutane ne waɗanda suke da cikakken imani sun yadda da Allah sun yi jihadi kan ɗabbaka tafarkin addinin musulunci wanda muka tsinci kanmu a cikinsa a wannan kwanaki da muke rayuwa da haka muna roƙo Allah madaukakin sarki da ya sanya wa wannan sahabi albarka Allah madaukakin sarki ya ba sa makoma mai girma a ainihin wato a gidan aljanna wannan sahabi ne lakabinsa kenan kuma ya fi shahara da wannan lakabi ma'ana abi huraira sai dai ana kiransa abdurrahman ibn sakhrin kamar yadda ibn hajar al-asqalani ya kawo kuma an kira sa da abdullah ma'ana dai an kira sa da sunaye sun kai arba'in da malamai suka samu sabani game da shi wannan hadisi nasa zai mana bayani har yau game da haramcin hada tsakanin mace da ma'ana da ammatiha ma'ana ya ko kanwar babanta ko kuma hada tsakanin mace da ya ko kanwar mahaifiyarta shine abi huraira yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce la yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha cewa da dai ba za a hada auren mace ba ma'ana ba zai yiwu kana auren mace ba a lokacin kuma a ce kana auren kanwa ko yar mahaifiyarta ba yar mahaifinta ba amma an gane ko ammi shine wa ko kanin mahaifi shine amminka ma'ana babbanka kamar yadda ake kiran kamar yadda ake kiran abi talib da ammin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana yayan baban manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam shi yasa yace suna na ammi da haka ba za ka auri yarinya ba a lokaci ɗaya kuma a ce kana auren ya ko kanwar uwarta ba an gane ko shine la yujma'u bainal mar'ati wa khalatiha akul ba za a hada auren mace ba da amminta ammarta ba ma'ana ya ake kiran amma ce da hausa goggo ko nan, goggo ba za a haɗa tsakanin auren yarinya ba da goggonta ba goggonta ba wala bainal mar'ati wa khalatiha haka kuma ba za a haɗa auren yarinya ba da ya ko kanwar mahaifiyarta ba wanda wannan gajeren hadisi ne daga abi huraira yarda Allah su kara tabbata a gare amma idan mun duba hadisin za mu ga cewa جاءت هذه الشريعة المطهرة بكل ما فيه الخير wannan shari'a mai tsarki ta zo da dukkanin abin da yake dauke da alkhairi a cikinta wasala sannan ta zo da dukkanin abin da yake akwai salaha a cikinsa ma'ana akwai zaman lafiya a cikinsa akwai wanzuwa a cikinsa akwai albarka a cikinsa akwai alkhairi a cikinta wa harabat kullu kullu fihi darar wal fasad sannan wannan shari'a ta yi yaƙi da dukkanin abin da yake akwai cutarwa ko ɓanna a cikinsa ita shari'ar musulunci ta zo da abu mai alkhairi ta zo da alkhairi sannan ta zo da dukkanin wani abu wanda yake nagartace sannan ta yi yaƙi ta kori dukkanin abin da yake akwai cutarwa a cikinsa ko akwai ɓanna a cikinsa wa min dalik yana daga cikin wannan annaha hassat alal alfa wal mahabba wal mawadda wa nahat an wattaqati wal shi sa shari'ar musulunci ta kwadaitar dangane da abin da ya shafi haɗin kai wal mahabba da abin da ya shafi kauna wal da abin da ya shafi soyayya shi sa shari'ar musulunci duk ta da irin waɗannan abubuwan ba don komi ba saboda akwai alkhairai a cikin su mai dimbin yawa wa naha an taba'id shi sa shari'a kuma ta hana at-taba'id ma'ana kaurace wa juna nisantar juna a ce ba na da kai wattaqafi shi sa shari'ar musulunci ta hana yanke zumunta ka ce ai kai da wani har abada kai da wani kaza ko aljanna ma baka so kwadu to idan baka so kwadu aljanna ina kake so kwadu wal bagba shi sa shari'a ta hana dukkanin abin da yake akwai kin juna a cikin sa shi sa Allah madaukakin sarki ya ce inna Allah yanha anil fahsha'i wal munkar wal bagh shari'a duk ta hana irin waɗannan abubuwa ita shari'a ta zo domin ta kore dukkanin abin da yake akwai attaba'ud a cikinsa ma'ana akwai nisantar juna akwai nisantar juna wurin abin da ya shafi mu'amala da yanke zumunta da abin da ya shafi kin ainihin wato juna a abaha shari ta'addudu zawjat lamma qad yad'u ilayhi min al-masalih wa kana ghaliban jam'u zawjat inda ar-rajuli yurafu bainahunna al-adawa wal-baghdha na'am idan muka duba wannan hadisin za mu ga cewa ita shari'a ta so mutum ya tara mata san samu ne a ce matarka ta fi ɗaya shi sa Allah madaukakin sarki ya fara da matsala wa thulatha wa ruba ita shari'a ta so ina ma da a ce matanka biyu ina ma da a ce matanka uku ko matanka hudu dan haka ba dan komi ba saboda idan aka ce matanka biyu ko matanka uku ko matanka hudu akwai maslaha a ciki akwai a ciki amma lokacin da aka ce mace ɗaya ce da kai to sai ka yi haƙuri kisa wasu malamai suke cewa mai mace ɗaya ma bai cika ba bai da mata amma lokacin da aka ce matanka biyu matanka uku matanka hudu to za ka samu salaha idan ma ko ta ɓanna wadda take ƙoƙarin bujirowa a gida idan da a ce mace ɗaya ce da kai to idan matan ka biyu za ka ga wannan ɓannar sannan za ka yi yaƙi da wannan ɓannar da gaggawa da haka ita shari'a ta so ma ina da a ce malam wane ma matan ka biyu ina ma ladan wane matan ka biyu ina ma da liman wane matan ka biyu ina ma da wane kai ma matan ka biyu wa kana galiban kuma mafi rinjaye mafi galibi a wurin mutum jam'u zawjati da rajmana mutum yakan so shi ma ya tara mata sannan a cikin tara matan nan yurafu bainahunnal adawa wal baghdha ana samun adawa da kin juna tsakaninsu sa za ka ga ta farko tana kin ta biyu ita ma ta biyu tana kin ta farko ta uku daga kayo ta uku sai ta farko ta rike ta ta zama yar uwarta sai su takura wa ta tsakiya daga kayo ta hudu ta uku da ta hudu sai su hada kai ta farko da ta biyu su ma sai su hada kai sai ya zamanto gidanka ya kasu gida biyu domin gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ma sai da ya kasu gida biyu kamar yadda muka taba bada labari cewa akwai bangaren na na Aisha akwai ɓangaren hafsa matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. domin an taɓa samun ranar da nana Aisha ta wa hafsa ƙwaryar ta ɗauke da abincin da ta ɗauko za ta kawo annabi sallallahu alaihi wa sallam. har ƙwaryar ta fashe abincin ya zube sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ɗauki ƙwarya ko tasan nana Aisha ɗauke da abinci sai ya bai wa hafsa sai ya ce ina um bi ina bi sai ya baiwa hafsa ya ce kwano a maimakon kwano abinci a maimakon abinci sai ya bai wa hafsa da haka annabi sallallahu alaihi wa sallam, idan ka dubi rayuwarsa za ga cewa cikakken adalci ne a cikin rayuwa annabi sallallahu alaihi wa sallam. ba irin mu ba amarya ta tsokani uwar gida sai ka mara amarya baya saboda ita sabuwa ce sai ka dora mata girman kai da alfahari har ta yi kokarin faɗin bakar magana zuwa ga uwar gida ko kuma uwar gida ta yi kokarin bata wa amarya sai ka ce wa amarya to ba ta riga ki zuwa ba ba ta girme ki ba a'a ita shari'a ba ta bambanta tsakanin uwar gida da amarya duk matan ka ba a bambanta tsakanin ai yau wannan ta zo ai wannan kuma ta dade da zuwa shekaran mu ashirin ita shari'a ba ta bambanta wannan ba shi sa annabi sallallahu alaihi wa sallam idan zai yi wani al'amari ko yayi tafiya ya dawo baya cewa a ɗakin wace zai kwana ko kuma in zai tafiya da mace baya cewa da wace zai tafiya ƙuri'a yake sai ya yi ƙuri'a duk wacce ƙuri'a ta faɗa kanta sai annabi sallallahu alaihi sallam ya yi tafiya da ita ko ya tare a ɗakinta a yayin da ya dawo daga ainihin wato tafiya da haka lokacin da aka ce kana da mata biyu ko kana da mata uku ko kana da mata hudu to yuraku bainahunnal adawa wal baghda zaka cewa akwai adawa tsakaninsu wal bagaba akwai kin juna lokacin da wannan ta ce ba za ta yi kulliya ba ba ta kulliya sai ta ga daga zuwan wannan ta fara cakarewa tas tas tana yin kwalliya tana ɗaukan ado ga ɗan man na fuska ɗan shado din nan na fuska ɗan kyalkyalin nan dan lipstick din nan dan jambakin nan duk tana shafawa daga lokacin nan ko ba dan Allah bai ta ma sai ta ce to wannan ta zo domin ta kore ni haka ni ma bari in daura zani dan haka sai ka samu masu kwalliya guda biyu a gida da can mai kwalliya ɗaya gare ka Ina sau ɗaya ranka ke farantuwa a gida to yanzu ka samu ƙari da haka waccan ta kwaikwayi waccan da haka daga lokacin da aka ce ta uku ma za ta zo ta uku za ta zo da wani tsari za ta karanci gidan to ai suna yin kaza ga yanayin sa kaza ga yanayin abincinsu ga yanayin kwalliyarsu da haka bari in dinga yin irin nasu tare da ƙirƙiro wani sabon samfuri da haka sai ta shigo ma da wani sabon samfuri na abinci gida sabon samfurin ado kaga alhamdulillah masha Allah kai mai gida ai gaba ta kai ka tunda alkhairai na shigowa gida daban-daban don haka duk lokacin da aka ce ka tara mato mata al'adawa za a samu adawa da ainihin wato kin juna tsakaninsu lamma ya min alghaira saboda kishi da za a samu wannan taji tana kishin wannan wannan taji tana kishin wannan da haka sai shari'a ta yi hani game da yakunu ta'addud bainal qaribat da haka sai shari'a ta hana ka tara yan uwa tunda za a samu adawa da ƙin juna sai shari'a ta hana ka an ta jima obainal uktaini sai shari'a ta hana ka haɗa tsakanin ya da kanwa domin ya ga ce ka haɗa ya da kanwa sannan dole su yi kishi dole su ki juna dole adawa ta shiga ka ga banna babba ta shiga cikin danginsu za a ce yanzu ya da kanwa sun zo suna ƙin juna saboda suna auren wani kaga kenan alkhairin da ke ciki shine shari'a ta hana ka hada tsakanin yan uwa guda biyu ta hana ka hada tsakanin yarinya da kanwa koyar mahaifiyarta ta hana ka hada tsakanin yarinya da kanwa koyar mahaifinta na'am khashiyata an takuna alqati'a bayna alaqari ba dan koyi ba saboda shari'a tana jin tsoron yanke zumunci tsakanin yan uwa shi sa shari'a ta zai to kada ka auri ɗan uwa guda biyu ma'ana kada ka auri ya da kanwa ko kuma ka auri waɗanda akwai kusanci tsakaninka da su ta fuskar kusanci tsakanin matarka da su ta fuskar ainihin wato ta fuskar auratayya misali sai ka ce to wannan yar babanka ce ko kanwar baban kanwar ma'ana wannan yarinya ce ka aura sai ga ce ga kanwar babanta ko kuma ga yar babanta to shari'a ta hana ka auren dangunan mutanen nan domin ai ƴan uwanta ne na kusa idan ka aure ta idan ka aure wannan babu makawa kishi zai shigo adawa za ta shigo kin juna zai shigo zai zamanto ta dalilin wannan auratayyar an yanke zumunci kuma shari'a ba ta so a yanke zumunci ba na'am fanaha an tankiha al-ukht ukhtu alal ukht shi shari'a ta hana ka an yar uwa da yar uwarta ma'ana kana auren mace kuma ka aure yar uwarta wa an tankiha al'ama ala binti akhi ko ka aure al'ama ma'ana ya ko kanwar baba kuma ga yarsa a wurinka ga yar uwarsa a wurinka wabnatul ukhti da yar dan uwa al khala ma'ana akan ya ko kanwar ainihin wato khala uwa kana auren yarinya sannan kana auren ya ko kanwar uwarta wa ghairihin na ko makamantan waɗannan مما لو قدر إهداهما ذكرا والأخرى أنثى حرم عليه نكاحها في النسب قال يتي مما لو قدر إهداهما ذكرا والأخرى أنثى ko da ce ɗayansu namiji ne ko ɗayan mace ne ma'ana dai sababban irin waɗannan auratayyan ya haramta a shari'a ba don komi ba saboda ne saboda akwai nasaba mai ƙarfi tsakani amma da za a ce babu wani kamar sai da lahali lokacin da na na mata rasu ai ya auri wata yarinya da ake cewa wata yarinya da ake cewa umama umama ita jikar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ce ta hanyar Zainab yar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma da na na Fatima ta rasu sai Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya auri yar kanwarta da ake cewa umama saboda ni saboda babu Fatima kenan da a ce Fatima tana da rai sai da na Ali ne ba zai aure ainihin wato umama ba saboda ƴan uwa ne guda biyu fa innahu ya yajuzu al-jam'u wal halu domin baya halatta kai jam'i ma'ana ya zamanto suna tare da kai wannan na da suna dai tare da kai shine wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf cewa shari'a ta haramta muku auren ainihin wato uktaini waɗanda suke ɗan uwa guda biyu ya da kanwa ko ka auri yarinya a lokaci ɗaya kana auren yar ƙanwar babanta ko kana auren ƙanwar mahaifiyarta koyar mahaifiyarta shari'a ta haramta irin wannan auratayyar malam ya fitar da fa'ida a karkashin wannan hadisin cewa aljam'u bainal ukhtayn dangane da abin da ya shafi hada tsakanin yan uwa guda biyu wa bainal mar'ati wa ammatiha da mace da hada tsakanin mace da ya ko kanwar mahaifinta ko kuma ya ko kanwar mahaifiyarta qala ibnu mundar ibnu mundar yace lastu alamu fi dalika khilaf al-yawm wattafaqa ahlul ilm ala al-qawl bihi ونقل ونقل ابن عبد البر وابن حزم والقرطبي والنووي الإجماع ibn mundar ya ni ban san wani saɓani ba dangane da wannan al'amari har yau kuma malaman ilimi sun yi ittifaki game da wannan al'amari kuma ibn abdulbar ya yi nakali tare da ibn hazan mai muhalla tare da Imamul ƙurƙubi qurtubi da Imamul nawawi duk sun yi ijma'i game da wannan al'amari qala ibn daqiqul id ibn daqiqul id yace wa huwa mimma akhadha min as-sunnah yana daga cikin abin da muka cira ko muka samu daga cikin sunna wa in kana itlaq al-kitab yaqtabil ibaha li qawlihi ko da yake kai tsaye aya ta nuna ibaha Allah madaukakin sarki ya ce wa uhilla lakum ma wara'a dalikum yace illa anna al-a'imma min ulama'i al-amsar khassasu dalika al-umum bil hadith sai dai malamai musamman malaman misra malaman da suka bullo ta misra sun yi khususin ayar da wannan hadisin suka ce ayar ba wai tana nufin halascin auren waɗancan ba cewa ko da a ce ayar ta yi magana wannan hadisi zai zamanto khususi ne game da waccan ayar ba wai ana nufin har ka auri dangunan waɗannan mata ba cewa shari'a ta haramta maka kai tsaye dangunan auren irin waɗannan mutane wa huwa dalilu ala jawazi takhsisi umumul kitabi bi al wa'id wa huwa madhhabul a'immatul arba wannan magana ce wadda ta shafi abin da ya shafi mustalahil hadith na'am sai ma da ya daga fitar da fa'ida ta biyu dangane da wannan hadisin game da abin da ya shafi nikahul kitabiyya game da auren wacce take ahlul kitab imma ba yahudiya ce ko kirista ma'ana ko auren ba yahudiya wadanda suka ce wa qalatil yahudu uzairu ibn allah wa qalatil nasara al-masih ibn allah domin waɗannan ainihin addininsu su saukakke ne daga wurin Allah madaukakin sarki akwai littafin da aka saukan musu da haka sai malam yake so ya yi bayani game da wata gajeriyar fa'ida game da shin ya halasta aure alkitabiyya sai ce ja'izatun bi ayatul ma'ida auren ahlul kitab ja'iza ma'ana ya halasta bisa ga dogaro da ayar suratul ma'ida da Allah madaukakin sarki yayi bayani wa huwa madhhabul jamaahir salaf sannan wannan shine mazhabin malamai waɗanda suka gabata wal khalaf da waɗanda suka gabace mu nan kusa min al a'immatul arba'a na daga ma guda hudu Imam Ahmad Abu Hanifa Imam Malik Imam Shafi Imam Ahmad ibn Hanbal wannan duk mazhabin su ne fa in kila amma idan mai magana ya ce qad wasafahum ay ahlul kitab bi shirk ai qur'ani ya wasafa su da cewa mushrikai ne tunda Allah madaukakin sarki ya ce ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wama umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa hu subhanahu amma yushrikun ko yake qur'ani ya wasafa su cewa mushrikai ne to tunda qur'ani ya wassafa su mushrikai ne kuma ai qur'ani ya bayyana haramun ne ka auri mushrika to kenan haramun ne ka auri ahlul kitab yahudawa ko nasara sai mala yace inna ahlul kitab lallai su ahlul kitab ma'ana yahudawa da nasara laysa fi asli dinihim shirkun asalin addinin su babu shirka a ciki wa haifu wasafu bi annahum ashraku an wasafa su da shirka ne saboda sun yi shirkar li ajli mabtada'u min ash-shirk saboda abin da suka kirkira na shirka a cikin addinin su asali ba mushrikai bane asali suna gudanar da addinin su ne akan littafi wanda yake as-samawi ashabu kitabun samawi ne suma kamar yadda muke ashabu kitabun samawi kamar yadda muke mu ma akwai littafin da ya sauka gare mu yahudawa ma akwai littafin da aka saukan musu nasara ma akwai littafin da aka sauka musu da haka su suka shigar da shirka a ciki da haka fa aslu dinihim ittiba'il kitab almanzilati allati ja'at bitawhid la bishirk asali addinin su shine bin littafi wanda yake saukacce daga wurin Allah wanda ya zo da tauhidi ba da shirka ba malai yace inta al kalam min kalami shaykhul islam ibn taymiya cewa magana ta kare daga cikin maganganun shaykhul islam ibn taymiya zaka shari'a ta baka dama ya kai dan uwa ka aura daga ahlul kitab kamar yadda shari'a ta baka dama ka ci daga abincinsu ka ci daga abincinsu sai dai wani sahabi ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa mu mun kasance muna zama a ƙasa ta kiristoci shin ma ci dangunan ababen yankansu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuka tabbatar an ambaci sunan wani Allah a kai kada ku ci amma abinda kuke da kokonto an ambaci wani Allah akai ko kuma sunan Allah aka ambata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alaihi wa kul to ko a wannan lokacin da yake gasasshe ko soyayye to ku ambaci sunan Allah ku ci amma irin wannan lokaci da muke ciki na Christmas malamai sun yi bayani mai faɗi cewa matukar abin da aka yanka an yanka ne domin kirsimeti ko an yanka ne domin sabuwar shekara matukar an yanka domin wannan abin ai domin wannan abin aka yanka ba domin Allah ba to a wannan lokaci haramun ne ku ci domin an yanka ne da wata manufa daban amma dangunan abin da yake na abinci na shinkafa na wake na soɓo na abinci wanda ba sai an ambaci sunan Allah ba idan za a dafa wannan ko malamai sun ce ba laifi ne dan an ci daga wannan ba amma abin da yake abin da yake na yanka ai an yanka ne saboda kaza da haka malamai suka ce matukar ka ci to kenan ka ba su gudunmawa wurin wannan abin da suke kira koma bayan Allah da haka dai mafi girma abin da wannan hadisi na Abi Hurairah yake karantar da mu shine taharimu jam'u bainal mar'ati wa ammatiha haramcin hada tsakanin mace da ya ko kanwar babanta ko hada tsakanin mace da ya ko kanwar ainihin wato mahaifiyarta su ake kira gwaggwanni wanda wannan hadisi Imam Bukhari ya rawaito sa Bukhari kan lambar hadisi 5109 ya rawaita 5110 Muslim ya kawo 1408 a cikin littafin sa mu Muslim na Imam Muslim za mu tashi hadisi na gaba insha Allah wanda shine hadisin Uqba ibn Amir yadda Allah ya kara tabbata a gare sa na'am shine hadisi mai lamba a hadisi mai lamba 323 ko na'am mare cewa ni uku bata bin amir قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج وعن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج wannan hadisi ya zo daga babban sahabi na annabi sallallahu alaihi wasallam da ake cewa uquba ibn amir wanda mun yi bayani game da wannan sahabi karatuttuka da suka gabata fa'idar da na kawo a ƙarƙashin wannan sahabi cewa malamai sun yi dogon nazari sosai malamai suna da fahimtar cewa shine sahabi wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya turo afirka da ake cewa uquba ibn amir ko da yake sayyidina abubakar ma cikin sira malamai sun tabbatar da cewa ya keta ta cikin afirka ma'ana shi ma ya keta ta cikin afirka nan da muke rayuwa a cikin ta cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya taba tura sa wani wuri har ya bi ta cikin afirka ya wuce to shi uquba ibn amir malamai sun yi dogon bayani cewa wannan mai duguri da kuke gani yanzu cewa ba ibn Amir har wannan gari ya taba zuwa da haka wasu malamai ma suke da tunanin cewa wannan sahabi ba ibn Amir cewa a garin ma ya rasu Uqba ibn Amir sahabi ne na Annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda malamai sun sha maganganu da dama a kansa bisa ga yadda ba ibn Amir ya ya ainihin wato ya bar garin Madina mujahidan domin jihadi domin kira zuwa ga tauhidi zuwa ga kira a kadaita Allah madaukakin sarki da bauta a cewa dukkanin abin bauta wanda ba Allah ba mun yi bayani game da wannan sahabi shi ma mafi girman abin da wannan hadisi nasa zai karantar da mu shine alzimul wafa'u bi shurut shine mulzimci alwafa ma'ana cika sharuɗa na auratayya cewa dukkanin abin da yake sharaɗi ne na auratayya ana so mu cika sa domin ita auratayya tana halatta farji ne lokacin da aka ce wane ya aure wace ko kuma wace ta zama matar wane to daga wannan lokacin farjinta ya halatta a gare sa shi ma farjinsa ya halatta a gare ta kenan mafi girman sharaɗin da ya kamata mu cika idan za mu ƙulla mafi girman sharaɗin da ya kamata mu nutsu mu dawo cikin hayyacin mu a lokacin da zamu kulla sa shine sharadin da ke halatta farji domin idan aka ce an samu matsala wurin daura aure ma'ana an daura aure ba daidai ba ko kuma ba a cika wani sharadi ba kenan ba a yi aure ba kenan ba aure aka daura ba lokacin da aka ce ba a cika sharadin aure ba sai aka je aka yi aure kenan ba aure aka yi ba zaman zina aka yi to shine uquba ibn amir yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace inna ahaqqa shuruti an tuqudihi yace mafi cancantuwar haƙƙin da ya kamata a cika ma'ana mafi cancantuwar sharaɗin da ya kamata ku cika ya ku muminai shine mastahalaltum bihil furuj shine abin da ke halatta farjina ma'ana aure tunda aure ne kada yake halatta farji sai kuma abin da damar ka ta mallaka na bayi kenan mafi girman sharaɗin da ya kamata a cika sa shine masta halaltun bihil furuj shine abin da ke halatta furuj ma'ana farji lafazin alfuruj jam'i ne na farjun idan aka ce farjun farj yana nufin farji gaba na ɗa namiji ko na ya mace akan ce farj sai dai a wani lokaci idan aka ce idan aka ce zakarun yakan ɗauki farji ko kuma gaba na ɗa namiji da ga ce farj yakan ɗauki gaba na ainihin wato mace amma duk lokacin da lafazin farj ya zo ba tare da zakarin ba ma'ana yakan ɗauki ma'anar gaban ɗa namiji da gaban ya mace ma'ana mafi haƙƙin sharaɗin da ya kamata ku cika mafi cancantuwar sharaɗin da ya kamata ku cika a lokacin da na ku cika sharuɗa game da wani ahkam na addini shine mastahalaltum bihil furud shine sharaɗin da ke halatta farji sharaɗin da ke halatta farjina sai zamanto auratayya ke halatta farji kenan ya kamata lokacin da za ku ɗaura auratayya ku tsaya ku nutsu shin ya dace ma wannan haɗa wannan aure shin sharaɗin wannan aure ya cika shin wanda za mu bai wa auren nan yana da sadaki shin ya ce bashi ne sadakin shin zai iya biya shin yana da inda zai ajiye matar in ma nasa ne ko kuma ainihin wato na haya zai ɗauka ko kuma yana da nafakar matar ma'ana yana da abin da zai iya ɗaukan ɗawainiyar matar na haka wannan hadisi na uku ibn amir yarda Allah su kara tabbata a gare sa ya bayyana mana cewa li kulli wahidin min az-zawjayn maqasidun wa agradun fi iqdamihi ala uqdin nikah cewa kowane bangare na ma'aurata shi mijin da mata maqasidun ma'ana yana da nufinsa kuma yana so da yana son ababen da zai gabatar domin ɗaura aure wa yashtaritu ala sahibi shurutan li biha wa yatlabu tanfidha sai aka so ga ma'aboci ainihin wato wannan sharadi da yayi riko yayi tamassuki da sharudan ya tabbatar da cewa sharuɗan ɗaurin aure ya tabbaci kafin a ɗaura aure bi anna shurutan nikah azimatul hurma domin sharuɗan aure yana da girman hurumi kawiyatul luzum ma'ana yana da ƙarfi wurin lazamta abu abu ne mai ƙarfi wanda ake so idan za ku ɗaura aure ma'ana ku tsaya ku kula ku tantance kafin ku ɗaura aure likauniha saboda istahaqqa biha biha istim istimta'i bil furud ba dan komai ba domin shi wannan auren shi ke tabbatar da halattuwan jin daɗin farjinan juna faqad hasa shari'il Hakim. al'adil alal wafa'u biha sai shari'a wacce take kunshe da hikima da adalci sai da ce to ku cika alkawarin ainihin wato sharaɗin auratayya faqala sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yake inna ahaqqu shar'un yajibu alwafa'u bihi wa aulaha wa mastahilla bihi alfard annabi sallallahu alaihi wa sallam yace mafi girma mafi haƙƙin sharaɗi da ya wajaba ku cika shi a farkon a karan farko shine mastahilla bihi alfard shine abin da ke halatta farji ma'ana shine aure idan muka duba wannan hadisin za mu ga cewa wannan hadisin ya bayyana wujubul wa shurub allati iltazama biha ahadu zawjain li sahibihi wajibcin cika sharuɗa wadda kowanne daga bangaren miji da mata ya dauka ma'ana kai alkawarin da kai miji ka dauka na cewa zan baki sadaki kaza to shari'a tana so ka cika wannan alkawarin kai ke kuma alkawarin da kika daukan mai cewa idan ya baki kaza shine sadakinki to shari'a tana so ki cika wannan alkawarin malai ce wa zalika kashtiratu ziyadatin fil mahar malai ce shine kamar sharadin kari a wurin ainihin wato sadaki ka ce mata sadakinki shine kaza aw sukuna bi makanin muayyin min janibil mar'a ko kuma ka ce ai wuri kaza za ku zauna to ka cika mata wannan sharadin ka je ka ɗauko ta daga gidan su lafiyayyen gida gida da iya kwandishan kara sai ta kunna shaya za ta yi wanka idan ta yi bayan gari wani inji ne ke mata tsarki sai ka ce mata ai kai ma kana da shi a irin a irin shi za ta zauna sai aka yi rashin dace tana zuwa gidanka sai ta radda bandan makaman tsutsotsi babu abin da ke yawo a ban ka kaga kayan mata ƙarya da haka shari'a ta ce mafi girma haƙƙin da ya kamata ku cika shine haƙƙin da ke halatta ainihin wato farjin juna cewa kada a yi wa juna ƙarya da haka sai shari'a ta ce ana so kowane ɓangare ya cika alkawarin da ya ɗauka shine alkawari na farko ne ziyaratul filmar ƙari dangane da abin da ya shafi sadaki sai ka ce mata sadakinki shine kaza ashe ƙarya kake mata ko kuma wurin zama wa kashiratul bikara wan nasabu min zalik min janibi zawj an yujabu alwafa'u shamilun eh, للشروط التي هي من مقصد العقد والتي من مصلحة أهل الزوجين ما يتي كما ده القوارين ده يتي da waɗannan alkawarin ruka ne ake ɗaura aure cewa wajibi ne kowanne ya cika wannan alkawari na'am malam yace yuqayyidu umumi hadal hadith wannan hadisin kai tsaye idan sa ya bayyana wujubu wafa'u bi shurut wajibcin cika alkawari bi mithli hadis da makamancin wani hadisi da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa la yahillu limra'atin tas'alu talaqu ukhtiha cewa baya halasta ga mace ta nemi sakin yar uwarta cewa nufin auratayya shine zaman lafiya ma'ana mafi girman nufi dangane abin da ya shafi auratayya shine a samu fahimtar juna a samu zaman lafiya ainihin wato ga ainihin wato bangarora guda biyu bangaren miji da bangaren mata bisa shari'a ta haramta ta hana mace ta nemi auren ainihin ta nemi sakin ainihin wato yar uwarta daga wurin mijinta ana ce annal wafa bi shurutin nika akidun min al wafa'i bi ghairiha mana yace lalle kika sharuɗa na auratayya ya fi karfi fiye da cika wani alkawari wanda ba shi ba li anna ubiha domin makomar cika alkawari na auratayya istihlalil furuj halatta farji ne sai aka ce ba a cika ɗin ba sannan an ce musu an yi aure kunan zina za su je su dinga yi qala shaykhul islam ibn taymiya shaykhul islam ibn taymiya yake wa sayyid alladhi alai mafi ingancin abin da nake akai aktsaru nusus ahmad mafi yawa daga cikin nassoshin imamu ahmad ibn hanbal wa alayhi aktsaru salaf kuma a kansa mafi yawa daga cikin magabata suka kai suke a kai annama yujabu al-abd li kulli wahidin min az-zawjayn 'ala al-akhar kan nafaqa wal istimta wal mudit lil mar'a wa kana al-istimta'u liz-zawji laysa bi muqaddar ibn taymiya yace mafi girman haƙƙin nan da ake nufi ga bangarora guda biyu na ma'aurata na farko shine annafaqa ma'ana daukan nauyi da zamanto wannan alkawari da ka dauka na daukan nauyi ka ɗauko ta daga gidansu ka ɗauko ta daga garinsu ka ɗauko ta daga ƙasarsu ka ɗauko ta daga ƙauyensu ka dawo da ita ƙauyenku sai ka ɗauki alkawari cewa za ka ɗauki nauyinta to wannan shine hakki na farko a kanka wal istimta da abin da ya shafi jiyar da juna daɗi ma'ana istimta ma'ana jiyar da juna daɗi shi sa shari'a ta ce macen da take inni ma'ana macen da take ba a iya zakke mata ba a iya saduwa da ita ita ana mata jinkiri ne na tsawon shekara ɗaya a nema mata magani idan an samu magani to haka ake so idan ba a samu magani ba to mijinta yana da zaɓin zama da ita ko ya sake ta wal mubitu lil mar'a da makwancin ita mace an gane ko da makwancin macen wa kal istimta'u li zawj laysa bil muqaddar amma shi istimta'i na ainihin wato namiji ba abu ne wanda ake kaddara shi ba ma'ana ba wani abu bane wanda ake kwatancensa ba balil murji'u fi dhalika ila al-urf mala yace bal kawai akan yi komayya ne zuwa ga urfi istimta'i namiji ma'ana jiyarwa jiyar jiyar dadi da miji zai yi akan koma ne zuwa ga urfi kawai ma'ana zuwa ga irin kudura da hali wanda Allah madaukakin sarki ya baka ba zai yi yadda kake daukan ɗawainiyar gidanka ba a ce wajibi ne haka kowa zai ɗau ɗawainiyar gidansa ba wani ikonsa a gidansa a yi yini shine a yi ne ya kashe naira ɗari biyar shine makurar jin daɗi ya ji yadda matarsa daɗi wani shine naira ɗari biyar wani dubu ɗaya ma'ana kowa yana da gwargwadon abin da zai iya ji yadda kansa daɗi abin da ya shafi kyautatawa kuma ga iyali ko kuma kyautatawa ga miji sai Allah madaukakin sarki ya ce wala hunna mithlu alladhi alaihim bil ma'ruf su mata su ma suna da kwatankwacin abin da ke kansu ma'ana kwatankwacin yadda shari'a ta ce maza su kyautata musu haka ma shari'a tsoma kwatankwacin yadda Allah madaukakin sarki ya ce mata su kyautata wa maza to haka Allah madaukakin sarki ma ya ce maza su kyautata wa mata ta janiban dukkanin janiban guda biyu janibin abin da ya shafi ainihin wato nafaka da janibin abin da ya shafi istimta'i na'am wasunna ibnu taymiya yake abin da yake sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam fi mithli qawlihi dangane da kwatankwacin ainihin wato kwatankwacin abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa wa hindu a hindu yar uwar abi sufyan shine khudi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf cewa lokacin da ta kawo karan mijinta cewa marowaci ne cewa bai ba su abin da ke isar da ita da 'ya'yanta sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yace khudi ma yafiki ki dauka daga daga cikin dukiyarsa abin da zai ishe ki wa waladiki da ƴaƴanki bil ma'ruf amma ta hanya mai kyau kada ki almubazzaranci da wannan malamai suka ce ba laifi bane idan miji ya zama marwaci ba yana da shi ba wai bai da shi ba amma bai san jiyar da iyali daɗi bai so ya jiyar da yayansa daɗi cewa nau'in irin wannan ɗauke-ɗauke da mata za ta yi shari'a ba ta kama ta da wannan laifi shine lokacin da ya shigo da dan su mama aljihunsa yar ɗari uku ce ya ɗari biyar ce gwargwadon abin da zai ishe ta da ita da 'ya'yanta ta ɗauka ba tare da almubazzaranci ba amma sai malamai ta ce duk abin da ta ƙara akan bukata wannan Allah madaukakin sarki zai kama ta da wannan laifin shine Allah madaukakin sarki ya ce walahunna mithlu alladhi alaihinna bil ma'ruf ma'ana an ɗora wa maza su kyautata zuwa ga iyalinsu shi sa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa wa hindu cewa ta ɗauka ta kira gwargwadon abin da zai ishe ta da ita da 'ya'yanta amma ta ɗauka da kyautatawa kada ta ɗiba yayi yawa kada ta diba ya wuce bukata kada ɗari biyar suke bukata ta ɗau dubu biyar kada dubu biyar ake bukata ta ɗau goma kada goma ake bukata ta ɗau ashirin ma'ana ta ɗauki gwargwadon bukata gwargwadon abin da zai ishe ta da ainihin wato da ita da yaranta amma ana nufin dangane da miji wanda yake mai kwange miji wanda bai kokari wurin gamsarwa da kulawa dangane da abin da ya shafi nafaka zuwa ga 'ya'yansa da iyalinsa kuma a ce Allah madaukakin sarki ya ba sa iko matukar Allah madaukakin sarki ya ba sa iko ya ba sa dama da faraga yake to shari'a ta bai wa matarsa dama ta ɗauka bil ma'ruf amma ta hanya mai kyau ta hanyar kyautatawa ba ta hanyar wuce gona da iri ba na mu koma cikin hadisin an uquba amir hadisi ya zo daga Ukuba ibn amir yarda Allah su kara tabbata a gare sa qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace inna ahaqqa shiru lalle mafi cancantuwar sharuɗa an tufu bihi wanda ya kamata ku cika masta halaltun bihil furud shine sharuɗa wanda ake halatta farjina da shi shine sharuɗan auratayya wanda wannan hadisi Imam Bukhari ya kawo 2721 ya maimaita 5151 Muslim ya kawo 1418 anan zamu takaita insha Allah karatu na gaba zamu tashi hadisin Abdullahi dan Umar wanda ke bayani game da auratayya na ashizar shine ka auren wa da mutum yarka ya auren maka da yarsa ba tare da sadaki ba za mu ji shin shari'a ta ba da dama in ɗauki ta in baka aure ka musanya min da yakka ba tare da sadaki ba wanda wannan auratayyar shi ake kira da ashigar wanda shari'a ta yi bayani game da shi wa sallallahu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in allahumma salli ala muhammad wa ala muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين